taron dangi ne na dukkan masu ruwa da tsaki da suka hada da manyan hamshaka a tajiran duniya bill gates da aliko dangote da gwamnonin jihohin sokoto kano kaduna bauchi borno da yobe kazalika da sarakunan gargajiya a ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi da ministan lafiya da kuma shugabannin hukumar kiwon lafiya matakin farko ta najeriya tare da manufar haɗa ƙarfi domin daƙile cutar shan inna da ta ƙici ta cinyewa musamman a arewacin Najeriya da ma sauran cutuka. An yi hakan ne kuwa ta hanyar rattaba hannu a yarjejeniyar wanzar da aiki tare tsakanin gwamnatoci da tallafin attajiran da kuma sauran hukumomin ba da tallafi na ƙasa da ƙasa. Shugaban gidauniyar Bill and Melinda Gates, Bill Gates, ya sha alwashin ci gaba da ba da tallafi ta wannan haujin, to amma fa ba nan gizo ke sakar ba. uh, different things have to come together uh, in order for us to get to very high coverage levels. ya ce babban abin bukata ne haɗa ƙarfi da aiki tare kazalika da sadaukar da kai domin ta haka ne kawai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu aliko dangote wanda shi ma ya ɗauko turbar gate ta hujin ba da tallafi a ƙarƙashin tashi gidauniyar ya bayar da shawara It also us to keep our uh, passion and motivation high. requires Ya wajibi ne mu nuna sha'awa da ƙwarin gwiwa. Akwai buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa domin shawo kan cutar polio da sauran cutukan da ke addabar al'umma. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ke cike da farin cikin karɓar bakuncin taron ya ce ba jihar da ta ci gajiyar tallafin haɗin gwiwa na Bill Gates da Dangote kamar jihar sa Sokoto State, through the with these foundations of Bill and Melinda Gates, Ya ce jihar Sokoto ta sami muhimman nasarori a bangaren kiwon lafiya ta hanyar kokari da tallafin gidauniyar Bill Gates da ta Dangote da kuma majalisar mai alfarmar sarkin musulmi da suka hada da sanya al'umma a tafiyar wanda ya samar da faɗakarwa akan muhimmanci alluran rigakafi na cutar polio da sauran cutuka. Shi kuwa gwamnan jihar Borno Kashin Shetima cewa ya yi duk da yake an fuskanci hukuba da damuwa a jihar sakamakon ayyukan kungiyar boko haram lamarin da ya haifar da kalubale wajen yaƙi da cutar musamman saboda har kawo yanzu akwai al'ummomin da ba iya kaiwa gun su ba domin yi musu alluran rigakafi dukkanin gwamnonin shida sun rattaba hannu a yarjejeniyar bayan da suka ba da bayanai kan ƙoƙari da matsalolin da suke fuskanta a yaƙi da cutar a lokacin taron wanda aka gudanar tare da shugabannin hukumar tallafawa ci gaban ƙasashe ta ƙasar amurka wato usaid a ofishinsu da ke abuja ta hanyar na'urar bidiyo murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria